kowace al'umma tana da barayi da bata gari kowace al'umma na da yace ba su ake magana ba al'umma gaba ɗaya su dunkule su hace sun haɗe matasa ka ga yaro ɗan shekara goma sha ɗaya da ma bai san kuɗi ba da bindiga yana ƙoƙarin kare kanshi ka ce ɓarawo ba ɓarayi ba ne akwai wani abu domin sun fahimci na ɗaya an shafa musu kashin kaji sai kuma aka shigo ana musu kisan kare dangi to wannan kisan kare dangin nan shine kuma sai ce a to wannan al'amarin kuma haka yake to mu ma bari a gani Mana ka buga misalin yadda kake zama cikin mutanen nan wasu na ta maganar ya aka yi malamin addini yana iya shiga cikin waɗannan mutane amma kuma ga jami'an tsaro da ake ganin su za su iya faɗa sun kasa zuwa gurin a'a su jami'an tsaro na gaya muku alif ɗari dubu biyu da goma zuwa dubu biyu da goma a yi barna su kuma sun sayi barna shi sa suke taka tsaka su irin wannan barna. domin daji cike yake da jama'a yanzu kamar wani tafiya da muka yi mun je wani gari ba ma fulani ba ne garin wayansu kabilu ne amma an biya gargaza shi gashi na an kashe mutane an cika rijiyoyi da gawansu to saboda haka dole a bi su a hankali wai soji ba wai sani ba sun sani shi yasa duk lokacin da an ce jirgaji ya yi sabon hankali na tashi domin na san yara da mata da abubuwa da za a kashe dabbobi eh, me laifin dabba ko da an sace dabba me laifin ta ka ko wani aiki na kila wasu ce ya zuwa yanzu ka ci karo da wani abu da ya tayan maka da hankali ko ya dami ka a wani kokari da kake kake jin kamar ka hakura a'a ba abin da ta da mun da hankali ko abin nan abin da dai kawai nake kokarin su makiyaya don Allah su yi sauri su fahimta wannan ba hanya ba ce Allah ya ce inna Allah rafiqu yuhibbu rifq Allah rafiq wato mai tausayi mai laluma ne kuma in ka je su masu duba kansu wallahi ba su da komai ba arziki da kuɗin sata ka taɓa jin tsoron irin dajin nan da ka nitsa malam cewa to ko za ta yi a fito a to ai ko kana zo na gida zai za ka tashi in ka kwanta a <laughs> zai yi kama ka cikin bacci ka tafi sai da in akwai tsoro shine in an samu takadari a cikin su ko wani ya bugu ko bai son haka ko ko a hanya ma masu kai musu kwaya sannan in ma akwai tsoro da muka fi jin mun fi tsoron soja su je don wata da muka je sai muka jiragen sama ya kawo kaga za su je muna bama mai kamar yadda suka saba domin mun yi kokarin kullum za mu shiga mu gaya musu fa za mu je amma to Allah da yake yayi akwai masu cewa kamar wasu yan siyasa ne suke so su yi amfani da kai har ma sun ce kila ana tanin za ka yi taka gwamnatin subhanallahi na daya wato in ba renin wayo ba yaya mutum zai saka kanshi cikin hadari don wani dan siyasa wadan siyasa ne son shi akan na ba siyasa ciki babu ma kungiyanci ba ina shiga da sunan wata kungiya ba ni ba na je don izala ba ban je don dariƙa ba na je da suna na ni Ahmad dan Abubakar Muhammad Gumi ana ta maganar malam ya je karɓo ɗaliban da aka kama a kagaran jihar Naija ana ta cewa ma kama wai an baka su a a da muka je su shugabannin da muka je ba san ma waye aikin ba don ba daɗe da yi ba amma sun ce sun san wanda suka kama motoci eh, sun ce za su yi magana sun san su za su nemi a sake su kuma kaga an sake su amma tun lokacin suka ce mana wanda suka kama yara ba san su ba